Rashin mutunta ƙa'idar aiki ko yin gaban kai wajen kasafta kudaden hukuma da rashin sanin makamar aiki na daga cikin matsalolin da kotun kurde kwanta ta ce ta gano a yayin ayyukan binciken da ta gudanar a ma'aikatu da dama na gwamnati da masu zaman kansu. La Cour aussi relevé la gestion non performante des projets et programmes de développement Shugaban kotun mai shari'a Nare Umaru ya ce binciken da suka gudanar a wasu ƙungiyoyin ayyukan ci gaba ya gano yadda a wasu wuraren aka fake da annobar corona a matsayin wata hanyar cuwa-cuwa a yayin ba da kwangila. A fannin kasafta kudaden gwamnati, kotun ta gano hazo ta tare da yadda wasu ma'ajin kudaden gwamnati ke gudanar da ayyukansu. yayin da wasu ofisoshi ba a ga takardun shaidar kashe kudaden hukuma ba da dai wasu tarin matsaloli da suka shafi ayyukan kula da kudaden kasa Mamba a kotun kasafta kudaden hukuma Umaru Isaka ya zo da misalai na abubuwan ba daidai ba da kotun ta bankaɗo a rahotonta na 2021. par les de l'État, se caractérisant notamment par l'existence de soldes anormaux Kundin tsarin mulkin ƙasa a ayarsa ta 149 ya tilasta wa kotun gabatar da rahotonta ga shugaban ƙasa da shugaban majalisa da firaminista sannan ta sanar da jama'a abubuwan da ta gano bayan gudanar da binciken shekara-shekara. Haka kuma ya zama wajibi a gare ta ta zo da shawarwarin da take ganin za su taimaka a warware matsalolin da ake fuskanta. Sai dai bayanai na nunin jami'ai na fatali da waɗannan shawarwari na gyara kayanka. Akwai wanda muke ganin da su da ma wasu saboda suna ji suna da wani ɗan magininsa daga can shi shine kenan sai su aikata abin da muka faɗi fa manyan jami'ai da suke wannan nan kamar birnin ya mai ai ba abin da ba su sani ba to su suna ji suna da wani ɗan magininsu wasu sai gani kawai kimar ba su gusa abin da muka ce wanda suka yi yawa su ne wanda rashin sani ne sanar da kotun kurde kwanta dukiyar da kowanne daga cikin manyan mukarraban gwamnati ya mallaka a kowace shekara wani abu ne da doka ta yi umarni a kansa sai dai a cewar alkalan kotun guda-guda ne ke biyayya ga wannan tsari yayin da mafi yawancin masu bin ka'idar kan ba da bayanan dukiyoyinsu a makare. Shugaban kungiyar Alternative Espacito Musa Cangari na daga cikin jami'an farar hular da suka halarci zaman gabatar da rahoton na 2021. To, lalle sun cika aikinsu tun da an ce su yi sun yi shi. da suka yi magana muna iya mu ce lalle sun nuna da suna suna bin doka kuma suna aikinsu sabanin yadda aka saba a shekarun baya a wannan karan kotun ta kurde kwanta ta bayyana a fili karara sunayen wasu manyan jami'an da suka tafkata asa wajen gudanar da aiki don ganin abin ya zaimewa masu rike da dukiyar ƙasa abin ishara ta yadda watakila za su canza hali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar